Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. a jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya yaba wa matakin kasar poland akan matsalar 'yan gudun hijira sakamakon mamayar da rasha ta kai wa ukraine yayin da yake ziyara a kasar ta poland a lokacin da amurka ta ce da alamar rasha tana karkatar da aikin sojinta daga kiev babban birnin ukraine zuwa gabashin kasar biden ya gana da ma'aikatan jin kai na kasar poland da kuma sojojin amurka da suke kan iyakar ukraine kuna cikin fada tsakanin demokradiyya da 'yan mulkin mallaka in ji biden yayin da yake ganawa a rezo tare da rundunar sojin amurka ta 82 wanda ke tallafawa dubban sauran sojojin nato a kasashen gabashi da suka hada da poland da lithuania da latvia da estonia da bulgaria da kuma romania a hali da ake ciki kuma sama da mutane miliyan uku da dubu ɗari bakwai ne suka arce daga ƙasar ukraine a cikin wata guda tun da rasha ta kai mata mamaya jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce ba a taɓa ganin irin wannan tserewan ba tun bayan yakin duniya na biyu kamar yadda ba a saba gani ba wasu lauyoyin bakin haure sun ce kasashen sun karɓi mutane cikin gaggawa galibai 'yan gudun hijiran ukraine sun shiga kasashen poland ne da hungary da romania da kuma moldova 'yan ukraine suna kuma kokarin zuwa ganin iyalansu a amurka kana tuni wasu da dama suka isa a iyakar amurka da mexico gwamnatin amurka ta ce za ta dora takunkumai akan wasu 'yan najeriya guda shida da ke taimakawa kungiyar ta'addanci ta boko haram ana zargin mutane ne dai da ba da taimakon kayayyaki da tallafi ko kuma samar da kuɗi da wasu kaya ko kuwa gudunmuwar fasaha wurin samar da kaya ko aiki ga boko haram a cewar wata takarda da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar ga 'yan jarida waɗannan takunkumai za su hada mutanen kaiwa ga kadarorinsu da ke cikin amurka ko kuma a ɗora hannu a kai kamfanonin amurka kuma za a hana su yin kasuwanci da waɗannan mutane da za a sanya wa takunkumin a ranar 14 ga watan nuwamban shekarar 2013 ne aka tabbatar a hukumance cewa boko haram ta zama ƙungiyar ta'addanci ta ƙasar waje a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka kungiyar ita ce ke da alhakin kai hare-hare da dama a yankunan arewaci da arewa maso gabashin kasar da kuma yankin tafkin chadi kama daga kamaru chadi da kuma nijar waɗanda suka kashe dubban mutane tun cikin shekarar dubu biyu da tara. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an kiwon lafiya a china sun faɗa a jiya juma'a cewa kasar na ci gaba da yaki da barkewar annobar covid-19 mafi muni a kasar inda aka samu sama da sabbin kamuwa shida tun farkon wannan watan maris jama'an sun faɗa a wani taron manema labarai a beijing cewa an samu sama da rabin wannan adadi ne a lardin jilin da ke arewa maso gabashin kasar ciki har da waɗanda ba su da alamu sosai ba a wurin wannan taron manema labarai a beijing wani kwararre kan cuta masu yaduwa daga cibiyar yaƙi da irin waɗannan cututtuka ta china da ake kira wuzun yu ya ce jama'an sun faɗa cewa dabarar da ake kira zero covid ko kuma kawar da covid kwata-kwata ta kasance dabarar rigakafi ta tsimi da tanadi kana mafi inganci akan covid-19 dabarar ta dogara ne a kan sanya dokar kulle da yin gwaji na gama gari tare da killace waɗanda ake kusanci da su a gida ko kuma a ma'aikatun jama'a jami'an kiwon lafiyar sun ce za su fara aiwatar da gwajin maganin antigen cikin sauri don ƙara ƙarfafa aikin gwajin gama garin a ƙarshe koriya ta arewa ta tabbatar da gwajin wani katafarin sabon makami mai linzami da zai iya ratsawa nahiyoyi tana mai cewa shugaba kim jong-un don kansa ne ya jagoranci harba makamin a babban filin jirgin saman kasar kafofin yada labaran kasar sun nuna kim sanyi da rigar fata yana lekowa ta tagar wani ginin sanya ido yayin da makamin ya tashi a cikin wani yanayi na wuta a ranar alhamis a kan hanyar tafiyar jirgin sama a filin saukar jiragen saman ƙasa da ƙasa na pyongyang Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu duba irin gagarumin nasara da jami'an tsaron Najeriya suka cimma a yankin Bangi da ke jihar Niger. Madalla. haɗakar jami'an tsaro a jihar neja sun yi nasarar fatattakar goman 'yan ta'adda tare da karɓe baburan 'yan bindigar da suka ta sama sama da ɗari biyu a garin bangi da ke karamar hukumar mariga jami'an tsaron sun yi gama da 'yan bindigar ne a lokacin da suka yi yunkurin kona babban ofishin 'yan sanda na garin bangi akan hanyarsu na dawowa daga garin nasco inda suka kaddamar da wani farmaki akan ofishin 'yan sanda wanda ya kai ga an halaka an yankin na NASCO wato CSP Umar Muhammad Dakin Gare da wasu jami'an 'yan sanda guda shida. Ga dai karin bayani da ɗaya daga cikin jami'an sa kai wakala shanka ya yi mana. To gaskiya abin da ke faruwa da gajiya din nan muna jin labarin barayin nan suna nasku sun yi kwanna sai kuma gashi ana ce muna gasu nan sun kawo ragada muna gaya ma mutanen ka kowa ya kowa ya ɓoye kada wanda ya tsaya to da kun ba shi duka suna nan sun ɓoye sai ga can an ce mana ai ga nan sun hito ka kyau mu samu kowa ba sun miko hanyar bangi to suna biyo hanyar bangi din nan ashe da suka biyo sai suka biyo ta tsakanin a makabarta da secondary school suka taso ma police station straight don suna zuwa police station allah sa yan sandan duka sun watse locally guda ɗaya ne suka samu shi ma da yana batun ya gudu suka bi shi da mashin suka kama shi suka ɗauka to ana nan sai ga motar sojoji dama sojoji sun je sun yi taking cover a can shadadi sai aka kira su aka ce to abin nan ba shadaɗi suke ba ga su nan Haka. to gaskiya sojojin nan sun yi bacin kokarin su sun sheko da motocin nan nasu don nan kamun barayin nan su bar nan police station to Allah sa sojoji sun iso suka fara halba masu bindiga daga nan hankalin su ya tashi sun dai samu kona motar yan sandan nan guda eh, wadda suke patrol da ita to daga nan suka buga babur sai suka yi gabas sojojin nan suka bi su cikin daji saboda motocin nasu ko rami ne ko duki ne ko ne duk ba sa ji yawwa suka bi su suna halbi to suna zuwa suna fada ramuna da kuma da jin alsashi suna kwanta suka ta faduwa suna gudu da kafa yanzu kan ba su da babura sun yadda baburan su sojojin nan na biye da su da motar na APC yawa to gaskiya ana aka samu aka bugbuge su sosai To ko an halaka 'yan bindigar? A halin gaskiya da yake ban kai can madon motar da ta kahi ban gaɗinta suka kare boje-boje ɗin nan to yanzu ba ta batun mu je mu je mu ga yawan su da aka kashe ba ne tun da gab da magariba ne. To dole muka tsaya batun mu ga cewa wannan motar ta tashi kada a ce za a bata ta kwana nan su dawo su kone ta. Haka. Sai muka mai da hankalin mu ga gyaran mota. Na'am. Allah ya taimake mu muna gyara motar kuma sai suka sake dawowa ashe suna nan kwanta suna saurare. Tana takowa tudu kawai sai suke kokarin su gewa sojojin nan na'am Allah ya taimaka dai daɗa motocin nan duka suka kama ruwan wuta da su sojojin sun kwanta haka aka kama bala'i da su to daga nan sai suka ja baya sojojin sun dawo gida sun zauna sai kuma aka kama auna bam ana jefa masu kuma shi ma bom ɗin gaskiya ya yi aiki sosai wanda yake a nan yanzu an na ce maka ga adadin abin da aka kashe to na yi karya tun da ban isa wajen ba amma dai yanzu haka ma suna da aka samu gaskiya tsakanin saba'in zuwa ah, sittin ɗin nan su ga su. to yanzu haka kai kana ina ne. yanzu nan ina nan can kan ɗin sojoji ɗin. na'am kana a sansanin sojojin ma kenan. eh yanzu haka maganan gada nake da kai. kuma ina aka ajiye waɗannan baburan da kake magana a kansu. Eh kwarai yanzu haka ma an nan biɗi motar da za ta zo ta kwashe su ta kawo nan kwanta gora. Kuma in sha Allah an samu mai magana da ciyaman da abin da za a ba motar nan duka yanzu haka dai alfasai ina ganin ga su nan eh, ina tabbata ma da kasa ana ɗura gyaɗa a buhu. Na'am. Injin oil ne sabulun wanka ne da dishi ga su nan sai ka ce kana cikin kanti. Na'am. Takalma ne kayan soja ne kayan mopol ne Kai, kai ga sunan yin kwastar ne da wace shekantaka ga sunan abin sai ya baka tsoro. Nasu wane ne kayayyakin? Dukkanin waɗanda suke kashewa ne suna ɗauka. Eh gaskiya halin da ake ciki. Kamar a kiyasi 'yan bindigar adadinsu ya kai nawa. Gaskiya adadinsu zai kai mashin ɗari uku. To kaga kuwa kowane mashin suna da mutum uku uku ne sama da ake ake ɗinsu. Har da ma a irin bindigar nan ne ake ce mata menene GPR take ko ce. Haka. Duk dai bindigogi daban-daban dai da aka yi rikobarin a wajen nan suna da yawa na takaita ma bayani. A gaskiya an samu sa'an makamansu da dama kuwa. A jiya an ga mutanen bangi suna ta murna kamar wani irin farin ciki na kuke ciki haka ai baka sani ba kai hmm. ai ita ban Allah ayu hala aka ce maka ga aiki irin wanga ya zo to baka bambanta jami'an tsaro da ainihin mutumin gari Ya dai kaci daga da za a sa saboda za ka ga kowane yaro babba da karami gandiga kolo kuma abin kama ana ce ba su kai kuje ku kama su da hannu eh, murna ko ai ba sai ka bincika ba eh, sa'ilin daga wurare da ba ana kira mu ana taya mu murna wannan nasara da aka samu eh, to kuma wannan abin ya faru ne a sakamakon shi abbas adamu Kiraman na yanzu na rikon kwaliya irin gudun wanda yake ba ainihin jami'an tsaron nan. Na'am. Da kuma ainihin duk da yan sa kai ne yan banga ne polis ne mopol ne soja ne duk irin gudunmuwa da an ce ana bukata yanzu gaba bata lokaci ne to kaga wannan zai kara karfafa musu karfin gwiwa su zo su yi aiki. honorable emmanuel umar shine kwamishinan tsaro na jihar niger ga kuma abin da ke cewa in ka tuna ranar Ladi mai girma gwamna ya kira mitin na yan jaman tsaro kuma wannan mitin nan da gama mitin daga yan nan na yi magana na ce za mu canza matakin mu za mu canja um, yanayin da muke gudanar da harkar tsaro Allah ya bamu nasara da yan sa kai dinmu da yan bangan mu da yan gari da sojojin mu da yan sanda da su duka da saro na Niger gaba daya mu hada kai da mutanen kasa da kawa tun da wannan bindiga suka shigo mana tun daga wannan encounter da suka yi daga sauran rani da a kere har ƙauyukan labu bidda ta makuwa da idaci da sauransu ƙauyukan nan gaba ɗayan su ta shiga allah ya ta bamu tsarorin a kansu da kuma sojoji da 'yan sanda da suka tsaya a jiya suka kwanta musu da dare tun daga yamma har zuwa dare har yau da safe kuma suka yi samun labarin masu kyau kuma da dare nan kuma da yamman ga mu ci gaba da operation din nan kuma haka za mu ci gaba yanzu haka da na ganin sun fiye da ɗari a yanzu haka na waɗanda aka hallaka wanda aka hallaka mun samu babura kuma wanda muka samu yanzu haka za su kai ɗari biyu ɗazun wanda muka ai wanda muka samu labari sun kusa da ɗari mun ga kuma an samu su da suka fi wajen wajen eh, saba'in ko haka. to kamar bangaren kwato dabbobi ana dabbobi da yawa sun kowa ma eh, eh, wurin masu shi a kowai su da kuma don sun gaji sun mutu wasu kuma a cikin wannan harbe harbe da aka ce da kuma bambamai da aka ce sun mutu to muna da fata da cewa mutane wayan sun da suke da shi wayan sun kira musu cewa na dabbobin su sun dawo eh, wayan kuma an sun fadi cikin ruwa sun drowning a cikin ruwa Honorable Umar ya kuma jaddada kudirin gwamnatin jihar Neja na ci gaba da tsare dukiya da rayukan jama'a. Ai kowa yanzu duk wanda yake Najeriya yake kuma jihar Niger ya gan cewa shine girma gwamna mai faɗi ne kuma mai da ya faɗa ce shi zai kare hakkin al'umma wannan alkawali ne ce tana wuyansa kuma Allah ya bashi nasara ya bashi iko ga yanan kuma yana yi muna da so muna son mu roke al'umma cewa tamake gwamnati a yanzu din ma da muke magana mutane da yawa wayanda sun samu wanda aka sato su ai da yawa an suke su wayan su din kuma to cikin yanayin wannan harbe da sauransu Ah, sun samu rauni amma mutane da yawa sun an sake su ko yau da mawai sun sake su mun samu labari so mun san kuma yan bindiga na wayansu su sun yadda mashinan su sun gudu wayansu suna da sun samu rauni sun ji rauni muna kuma akwai kyakkyawan ah, ah, reward wanda za mu ba duk wanda ya ba mu labari wanda ya kai ga kama dan bindiga ko kuma sanin inda dan bindiga yake ko kuma inda suke ajiye makamin su duk wanda ya ba mu wannan labarin akwai kyakkyawan tukuici da za a ba shi wanda ya bada bayanai wanda gwamnati za ta ba bayanai kuma za mu yi kokari mu gan cewa mu kare ba za mu bayyana wannan irin mutumin nan ba To masu sauraro da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin haɗin gwiwan tsakanin muryan Amurka da tashan Alfa Radio mai suna da dangari sunana Abdul Mugis Idi Kotoko. a cikin shirin na yau mun yi tattaki ne zuwa garin atibobo inda muka ziyarci fadan mai martaba ofailu dan usman jikan abdullahi na hudu mai martaba ofailu dan usman ya koro mana don takaitaccen tarihi game da masarautansa da kuma yadda aka kafa zangon garin atibobo to jama masu sauraro sheku biyo mu domin jin yadda hiranmu da mai martaba ofailu dan dan Usman Jikan Abdullahi ya kasance. Ni ne Dufailu dan Usman Jikan Abdullahi sarkin zangon Atibu na hudu. Mai mataba ka ce kai ne na hudu ko za ka iya ambatan mana sunayen sarakunan da suka yi sarauta har ya kai kanka yau. Sarauta dai an fara shi da kakana ne, amma kafin kakana ya zo akwai waɗanda ake ce musu mai unguwa da wannan an ka fara zama akwai mai unguwa ali mai gashin baki na farko mai unguwa barade uban haruna mai unguwa malam halidu ya kamata a samu sarki gaba ɗaya to shine aka fara da kakana abdullahi dan azumi na kura cigari to da shi ya zan babu shai ubana ya ɗauki karaga shi ne usman dan alkarya dan abdullahi dan azumi na kura cigari bayan shi kuma yayana ya ɗauki karaga sunan shi ali dan usmanu jikan abdullahi dan azumi na kura cigari Kuna ni dufailu dan usmanu jikan abdullahi dan azumi na kura cigari na mai martaba ko za ka iya koro mana dan takaitaccen tarihin zangon a kafin 1887 duka suna nan cikin zangon tobo ubana don kanshi an haife shi cikin zangon tobo 1887 it means kafin 1887 duka suna nan wurin nan suna wurin nan kuma suna fataucinsu shi kakana ya zo da fataucin kante ne ya so ya sai kante ya koma da shi can ƙasan hausa ya sayar ya komo haka nan yake yi mu ubana kuma fatocin shanu ana zuwa a so shanu a wuce a je da shi si Na'am da suka fito kasan Hausan ne suka shigo a Tibabu koko a'a sun ya da zango wani gari tukunna suka shigo. Su nawa suka shigo a Tibabu kuma su waɗanda suka kafa zangon a Tibabu wani yare ne su. Kagan shi bahaushe in yar riga bar Kasan shi in ya zo wani bambanci sakwatacci zamfaranci nufanci duka yana ajiye su gefe ni duka zuzu hausawa ne haka suka ɗauki kansu to ban tsama sun fi kamar mutum ma goma sha biyu ba suka zo ba ruwansu da wai kai ba zamfare ni ko a sun ɗauke su hausawa ne mm. suke sha'aninsu suna kominsu tare yadda abin yake kenan to da hausawan suka shigo garin atibubu suwa suka zo suka iske baya ga 'yan kasa sun iska wasu mu na zango. Hausawa dai ba su iske kowa ba, ai shi sa har yanzu sarautan zango yake hannun Hausawa. Ai kai da ka zo ka fara kai da kai ake yi. To yadda abin yake kenan ba su iske kowa ba. Daga baya dai duk kabilu suka zo. Kuma duka kuma saboda musulunci ba wani daban ciki. Mu duka ɗaya ne. akwai duk kabilan da ka sani arewacin ghana to suna a tubu ko martaba ya iya don koro mana wani abu kadan da kakanni suka shigo yadda aka yi aka ba su waje suka kafa zango. Ni batun kakana zan iya faɗi. Zuwan shi bai zauna a tubo ma ya wuce wani gari mal goma in ka wuce a tubo zuwa kumasi ana ce mishi jato zungu asali sunan shi zangon jatau she yau aka juya shi ana cewa jata zungu shi zangon jatau nan shi kakana farin mutum ne inda ya je zauna dajin nan kusa da inda yau ya zama jata zungun nan inda ya fara zama kenan to da za a haifi ubana ne ya komo birni aka ɗauki cikin shi daga wannan ƙauyen jata zungun nan shi aka haife shi cikin atubu shi aka sa mishi usman dan alkariya to kaga yadda an kai kano fataucin kante da yake shi ya zo da wani abun hannun shi kuma mutum ne wanda hannun shi bai da karfi yana bayarwa kuma yana iya mobilize mutane in dc je zo shi ya iya organize a je a aza shi ai ta mun ba lori aza mutum ake yi a zo da shi to kaga inda ya samu farin jinin kenan yana fataucin kanten shi yana wa'annan abu kuma yana karawa shi ya samu farin jini ko mai martaba zai iya koro mana abin da ya sa wannan zangon atibobo ya shahara to zangon atibobo dai ya shahara saboda ko me za ka yi cikin atibobo kowane kusu su ruwa in dai ba da hausa ba <laughs> to abin bai yi da mu muke yara an ka ce the largest zongo in west africa shi a ce maka atubu ko ta wani hanya za ka bi shi dai hausan nan tarihi yana nan ba abin ɓoye ba ne kaga masu ƙasan da aka iske bunun atubu in aka kwantanta garin duka wato su bangaren da za su ɗauki bai kai kashi ashirin da biyar. Masu garin ma da kansu. Yes, duk faɗin garin zango ne. Shi ya fi yawa. To da me zangon Atibobo ya bambanta da sauran zangonin da ke kewayen garin. Tsohon gari ne. Gari ne yake ya ci suna wai a tebubu yandi salga tamale lokacin bayi wannan garin da salga da yandi duk santan sayar bayi ne to shi yasa wannan garin tsohon gari ne ba garin yau ba ne <laughs> ya daɗe tun fil azam to kuna da wani take da kuka yi ma wannan zangon a tibobo akwai shi wai a tibobo garin jana kwaku inda mai unguwa ali mai gashin baki garin shege da shegiya in ka ga ɗan halantu bako ne ka yi batun wani kwaku shine nika son da amina wannan bayani kadan da kakanninmu suka zo waɗanda muka iske suke masu ƙasa su ne bunu to wannan lokaci bunun nan sarkinsu shi ne nan shi ya ba kakanni shi eh, ya ba su ce to ku nan ga ku zauna ya so mu duka mu ci amfanin juna kalubale da kuke fuskanta in akwai shi ka bar mu sani kalubale akwai su amma fannin siyasa abinda an ka ce kai sarki ka fi da kanka cikin siyasa shi ana so ko menene a tura ka ciki ai gaya maka ubana haife shi 1887 muna zaune tare da 'yan gari kamar ma in ce ma mun zama duk daya to she kwanan kwanan gani wa'ansu suke neman su ce wai mu baki ne mu kuma ba mu taba mu yadda kamar mu baki ne mm-hmm. in suna son baki mun gwada musu gidan mutuwansu su je su tone su amma mu ba baki ba ne saboda haifan ku aka yi gurin iyayen mu ma haife su nan tukuna su kuma suka haife mu saboda shi mu ba baki ba ne ba mu taba zama baki shi sa wannan ne matsalan ku shi ne matsalan mu amma garin don kanshi matsala ɗaya ne in an kai aka magance muna shi to she mu ce alhamdulillah shi ne na ruwa ba mu da ruwa wannan garin duka ne ruwan sha ruwan komi da komi mu shine matsalar mu gwamnati ta waiwayo da mutane abinda ake gaya musu daga can birni a accra ba shi ba ne su rinka da kafansu su zo har inda inda mutane suke su gani da idonsu wani hali mutane suka kasance suna ciki in ya so su gani da idonsu kamar batun ruwan gare nake faɗi yau muna cikin january watan farko hmm. to ni na gaya maka har zuwa february mutum ya baka tausayi ba kyau inda aka ce an bar hadari to magana ya tashi to su komo su zo mu matsalar mu ɗaya da muke so in an ka magance muna wannan to she mu ce alhamdulillah don ruwa ai shi ne rayuwa eh, amma ba mu da shi kuma sun sani ba bakon abu ba ne sun sani in abin da mu za mu iya muyi da karfin mu da mun yi wani abin in ya fi karfin ka dole hukuma ya zo ya tallafa to mun yi kuwa mun yi kuwa ba su ji. ta zama masu sauraro duka duka karshen tattaunawa na da mai martaba Ofailu dan Usman Jikan Abdullahi kenan a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma tashan Alfa rediyo da ke garin Kumasi sunana Abdulmugis ad Kotoko nake cewa a huta lafiya. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Ya raba namun ta kaka, ya raba namun ta kaka, kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata. son ka kaye mu mata so son ka koye mu mata so son ka yaye mu mata so son ka koye mu mata so son ka cishe mu mata so son ka shashe mu mata almo ka girma almo ka girma a gaida mata ko gaida mata da mata shi ka suna daka suna yin budaha suna daka suna ramba da kimba cuta da masoro abun samun lahada ke maza ku bare na mata mata uwayen mu ne so so sun kaiye mu mata ya raba mun ta kaka ya raba mun ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata iyayen mu ne soye mata so sun ka yaye mu mata so sun ka goye mu mata so sun ka cishe mu mata so sun ka shashe mu mata alma ka girma alma ka girma a gaida mata ko gaida mata mata su sun ka yayo mata suna daka suna ran baɗakin ba ce da masoro abu haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.